يقول الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح مسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ذكرت لهم إنما وبكفرهم saboda sababin kafircinsu da suka yi kafircewa da suka yi da annabi isa yahudawa da annabi isa wa qaulihim da faɗar da suka yi ala maryama buhtanan azima ƙaryar da suka ƙirƙiro suka dangana ma maryam suka ce wai ta yi zina yahudawa kenan ba wanda ya shige zagi a wajensu suka zagi allah ba wanda ya shige zagi a wajensu ba abin da suke so sai barna sai fitina haka su take duk wanda ya karanta kisan annabi musa sai ya tausaya masa sanadiyar yahudawa to abin da suka faɗa kenan ba a so ba na ba ba za mu tsawaita ba a ciki da mun so mu tsawaita to amma sai a wuce kawai don magana ce da ba ta da daɗi tare da cewa lokacin da nanar maryama ta zo za ta haihu an ga karamomi da yawa waɗanda ke nuna cewa baiwar allah ce wanda ke nuna kaza kaza ka labarin sarki ya tabbatar da wannan amma da yake yahudawa su da yahudawa duk inda suke sunan su yahudawa <coughs> ba wanda ya shige su faɗa masa abin da suke so Allah ya kiyaye sai Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa wa qaulihim da kuma fadar da suka yi cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam <coughs> suka ce wai su sun kashe almasihu isa ibn maryam rasulallahi saboda izgilanci shi suka ce rasulallahi ba wai sun yadda da manzanci shi bane a izgilanci yasa suke faɗar wannan sai Allah ya ce wa ma kataluhu ai ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin sai dai cewa abin da ya faru shine shubbiha lahu an kamanta musu ne wani ne aka ɗauki kamannin annabi isa aka sa <coughs> suna kallon ga kai ta annabi isa amma jiki ba annabi isa bane to sai suka su kashi biyu wasu suka ce shi ne aka kashe wasu suka ce ba shi bane ba sai aka ce wa innal ladzina ikhtalafu fihi tabbas waɗanda suka yi sabani a cikin shi wani suka ce shi aka kashe wani suka ce a'a ba shi bane lafi shakki suna cikin shakka cikin al'amarin su ba su da tabbas a ciki min ma lahum bihi min ilmin ba su da wani cikakken ilimi game da wannan abin da ya faru illa tiba azzanni sai dai zato kawai wa ma qataluhu yaqina Allah madaukakin sarki ya kore cewa sun kashe shi ce ba su kashe shi ba uhuh, رفعه الله ilaihi a'a Allah ne madaukakin sarki ya dauke shi zuwa gare shi wayan suka ce sama ta uku wayan suka ce fuka fadi wani wannan mana Allah ne ya dauke shi ya kai shi inda ba wani wanda ke da hukunci ba wani wanda ke wani sai Allah madaukakin sarki wa kana Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba azizan mana buwayayye ne a cikin halittarsa a cikin mulkinsa hakiman mai hikima ne a cikin hukunce-hukuncinsa sai Allah madaukakin sarki ce wa in min ahalil kitabi ai ma min ahadin min ahalil kitabi babu wani ɗaya daga cikin ahalil kitabi illa la na bihi qabla mautihi sai dai tabbas sai ya ba da gaskiya da annabi Isa kafin annabi isa kamin shi ya mutu ko kafin annabi isa ya mutu kaji ko wa in min ahlil kitabi ay al yahud wan nasara wal ma'ana abinda ake nufi anan shine wa ma minhum ahad illa wallahi babu daya a cikin su sai wallahi la yu'minanna bihi ay bi isa wa bihi qala ibn abbas wa aktharul mufassirina وفي قبل موته راجع إلى ما دل عليه الكلام وهو لفظ آد المقدر قبل موت اليهودي معنى باب وني أهل الكتاب يهود النصارى سياء إيمان النبي إسا كافيش يهود يموت كوبا نصارى زي أبو بوان لكي تبتا بتوا إيه حكا عن أمريكي أما لوكا تي إيمان بزين مش أنفاني با لوكا تي إيمان بزي مش أنفاني ويوم القيامة sa'annan kuma ranar tashin alkiyama ya kuno alaihim shahida zai musu shaida a kan abubuwan da suka yi zai na yahudawa shaida cewa sun karyata risalarsa sun yi suka a cikinsa wahalar nasara bil guluwi fihi shaida guda biyu zai yi zai mai yahudawa shaidan cewa sun karyata shi sun faɗi maganganu marasa daɗi nasara kuma annabi isa zai musu shaida cewa sun yi guluwi sun ce mishi kaza ne sun ce kaza ne ba su ajiye shi inda Allah ya ajiye shi ba shaidan da zai musu kenan ranar tashin alkiyama ikra فبظلم من الذين هادوا أي فبسبب ظلم saboda sababin zaluncin da Yahudawa suka yi sai Allah ya haramta musu tayyibatin uhillat lahum abubuwan da suke tsarkaka ne tsada ne da halal ne sai Allah ya musu ya musu ya ladabtar da su ya musu azaba da cewa ya halatta ya haramta musu wa'annan abubuwa kar su ci wa bi saddihim an sabilillahi da kuma sababin hana mutane shiga hanyar addinin Allah madaukakin sarki kasiran da masu mana sun hana mutane da yawa bin hanyar gaskiya su sun kiya sun sadda suka kita kuma suka hana mutane bi sha'anin yahudawa kenan wa akhdhihim riba ikra hmm. Thank you. ce wa bisaddihim an sabilillahi kasiran ai suka hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kiba da gaskiya da shi kuma suka hana mutane gaskata shi shi masa biyayya suka caccanza abubuwan da ke cikin attaura na sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa akhdhihim riba da kuma cin riba da suke yi wa qad nuhu anhu alhali kuwa an hana su cin riba wa aklihim amwalan nasi bil batili da cin dukiyar mutane kuma da ƙarya haramu wa a'tanna lil kafirin minhum Allah yace ce mun tanadar wa kafirai a cikin su azaban alima azaba mai radadi to sai Allah madaukakin sarki ya togace ce lakin rasikhuna fil ilmi minhu ar-rasikhuna fil ilmi waɗanda suke malamai masu bincike tabbatattu akan ilimin abinda suka sani to aka ce su ne su kamar Abdullahi ibn Salam saboda shi cikin Yahudawa yake amma da yake yana cikin rasikhuna fil ilmi a cikin su bai bi son zuciya ba sai da ya zai karbi addinin musulunci wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka mu'minai ko wanda suka bada gaskiya suna imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar gabanninka a taura da linjila kenan wasu ibrahim wa musa sai aka ce wal muqimina salata da masu tsayar da sallah sai aka ce to da kamata ya zama wal muqimuna salata sai aka ce wannan an cire shi ne mansubun bi fil ai namdahu muqimin salata muna yabon ana yabon waɗanda ke tsayar da sallah in kana son ka shiga cikin wannan sai ka zama kana kula da sallah kenan wal mu'tuna zakata da masu ba da zakka wal mu'minuna billahi da waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhiri da kuma ranar lahira wa'annan da suka yi haka Allah madaukakin sarki ce ula'ika wa'annan sanutihim ajran azima sannu za mu ba su lada mai girma sanadiyan imani da suka yi da ba da gaskiya da suka yi da sallah da tsayar da sallah da zakka iqra inna auhaina ilaika Allah maɗaukakin sarki ya ce musu Allah maɗaukakin sarki mu yi wahayi zuwa gare ya kai annabin rahama ya kai annabin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kama auhayna ila nuhin kaman yadda muka yi wahayi gare ka haka muka yi wahayi ga annabi nuhu aka fara da shi annabi nuhu saboda shi ne farkon manzo a doron ƙasa wanda ya zo aka shar'anta shara'i'u akan harshensa والنبيين ده باوا من بعده وإن سكزوا باين النبي نوح وأوحينا إلى إبراهيم مكي وحي النبي إبراهيم وإسماعيل ده إسماعيل وإسحاق ده إسحاق ويعقوب ده يعقوب والأسبات سو أسبات sune ya'yan annabi yaquba kenan wa isa da annabi isa wa ayyub da annabi ayyub wa yunusa da annabi yunus wa haruna da annabi haruna wa sulaimana da annabi sulaimana wa ataina dawuda muka ba uban mahai uban annabi sulaimana dawuda zabura aka ba shi zabura kenan sai Allah ce wa rusulan ga waɗansu manzannai qad qasasnahum alaika mun baka su, kamar wane da wane da wane min qablu wa rusulan lam naqsusuhum alaika da kuma waɗansu manzannan da ba mu baka labarinsu ba wa kallama Allah Musa taklima Allah maɗaukakin sarki ya zanta da annabi Musa zantawa magana tsakanin shi da annabi Musa. ashe akwai annabawan da Allah madaukin sarki ya sanar da manzon Allah akwai kuma manzannai ko annabawa da ba wanda ya san su don an ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa abinda Allah ya bada labari abinda Allah ya sanar da kai iya sanin ka kenan amma sarautar Allah da mulki na Allah madaukakin sarki ya shige hankalinka ya gano ko menene ake ciki sai abinda aka sanar da kai an fahimta saboda halittar Allah suna da yawa wanda ya faɗa muku ya ce annabawa kaza da kaza da manzannai to abinda aka sanar da ku kenan waɗanda ba sanar da ku ba suna da yawa aka ce mala'iku akwai wane da wane da wane abinda aka sanar da ku kenan wanda ba sanar da ku ba suna da yawa saboda a sama baitul izzi akwai wani gida tun da aka halicci duniya Allah madaukin sarki kullum mala'iku dubu saba'in za su yi tsawafi a ciki sun gama sun tafi kenan sai ranar tashin alkiyama gobe kuma waɗansu za su zo shekara in duniya za ta yi shekara biliyan to kullum mala'iku dubu saba'in za su yi sun gama sun tafi yanzu kenan to ya za a yi kasan har ka iya ka gididdige bayan Allah madaukakin sarki a'a sai wanda Allah ya sanar da kai muje اقرأ رسلا أي منزلين مبشرين مع سؤال بشر بشارة ga bayin Allah mabi waɗanda suke bin Allah wa munzirina masu gargadi da tsawatarwa ga waɗanda suke saba wa Allah madaukin sarki saboda mai Allah ya aiko manzannai su zo suna albishara dama albishara kenan da al'inzar at-targhib wat-tarhib suna bishara bayan Allah madaukin sarki suna tabbatar musu da cewa ibada da kuke yi zakka da azumi da hajji bin Allah shine daidai wanda ya bi Allah Allah zai bashi kaza wanda ya bi Allah Allah zai shi kaza sa'an nan kuma waɗanda suke ba sa bin Allah sai a zo ana tsoratar da su duk wanda ya saba wa Allah Allah zai mishi kaza duk wanda ya saba wa Allah Allah zai mishi kaza duk waɗannan duk ana yin su ne saboda me ya kuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusuli saboda kada mutane su zamo suna da uzuri su ce ai uzurinmu ba aiko muna annaba ba ba aiko muna wani manzo ba yaya za a yi musan gaskiya ya za a yi musan addini ya za a yi musan yadda za a kadaita Allah yaya za a yi ya za a yi ya za a yi saboda kada ma a taho da wannan hanzari shine Allah aiko manzannai waɗanda suka zo suna suna gargadi suna albishir masu bin Allah suna tsawatarwa suna tsoratarwa ga masu sabawa Allah madaukakin sarki saboda gobe ba wanda zai samu dama ya ce shi yana da uzuri shi yasa Allah haka ya Allah ce wa kana Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba azizan buwayayye ne fi mulkihi wa malakutihi a cikin mulkinsa da malakutinsa hakiman mai hikima ne a cikin hukuncinsa a cikin mulkinsa da malakutu duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi akwai hikima a ciki kuma Allah madaukakin sarki shine buwayayyen sarki a cikin mulki wani malakutu saboda Allah madaukakin sarki yana son a yabe shi sai malam ya ce akhrajal bukhari ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من, من الله با وان الله كيش من أجل ذلك حرم الفواحش saboda haka Allah madauki sarki ya haramta alfawahish kamar zina da kaza da kaza da kaza baki daya ma zahara mina wa ma batana da duk abinda ya bayyana da abinda aka buya da ya buya wala ahadun ahabba ilaihi almadhu min Allah babu wani ɗaya da yake son ayabe shi kamar Allah Allah yana son ayabe shi shi yasa sai a Allah a ce alhamdulillah alhamdulillah min ajri zalika madaha saboda Allah na son ayabe shi sai ya bi kai alhamdulillah fatirus samawati والأرض الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله ولا احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث النبيين الله بره يكي سركي با يا سون كزوفا عذري شي يسا الله يا ايكو منزني سو سو نونا ما متاني الله يد زا كوتي مصابه الله بره يكي مبشرين ومنذرين اقرا لكن الله ya بما bima anzala da suka ɓoye sifofinka suka ki ba da imani da kai suka yi duk abin da za su yi na su hana mutane karban addini a wajenka sai Allah ce Allahu ya shahadu bima anzala ilaika Allah shine shaida akan abin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi ya saukan ma da wannan abin ne da sanne shi da ilimin Allah madaukin sarki aka saukar ba da jahilci ba wal mala'ikatu yashhaduna kuma mala'iku sun shaida kai bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne saukan ma da alkur'ani Allah ne aiko ka in Allah ya ma shaida mala'iku su kai ma shaida duk yahudawan duniya an ba su yi ma shaida wa hasaran su wa kafa billahi shahida ai shaidan Allah shaidan Allah ta isa ta wadatar ko za ka ce innal ladzina kafaru lallai ka sani cewa waɗanda suka kafirce ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa saddu an sabilillahi suka hana mutane kuma bin addinin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad dallu tabbas sun bata dalalan ba'ida bata kuma mai yawa hmm. ikra الذين كفروا تبس جاهر للي بابكو شكا وأن سك كافر وظلموا سكي ظالمت لم يكن الله ليغفر له الله مدوكي سركي بزي غفر تامسوا ولا ليهديهم طريقا كما الله بازي zai shiryar da su ta farki na alkhairi ba sai wace hanya sai wace illa tariqa jahannama ba za su taba ganin wata hanya ba sai hanyar jahannama khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wutan jahannama abadan a Allah min Zali. wa kana zalika Allah yasira ai wannan abu ne mai sauki wajen Allah madaukakin sarki sa'annan sai aka ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu wannan magana ake da mutane yahudu da nasara da fari da baki da kowa da kowa ma'ana don a tabbatar da cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowa duk dan adam da aljani da ke a cikin duniyar nan ran da aka ce ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddathiru ya ayyuhal muzammil qum fa anzir tun daga rannan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk dan adam da aljani fari ne ko baki namiji ko bace sakon manzon Allah ya shafe shi duk wanda bai ba da gaskiya da manzon Allah ba ba shi da wani uzuri Allah zai sa shi wuta Allah ya kiyaye ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane baki daya qad ja'akumur rasul bil haqq tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da alqur'ani mai gaskiya min rabbiku ya taho muku da gaskiya da littafi na gaskiya daga ubangijinku to me saura gare ku fa aminu ku yi imani ku ba da gaskiya zai zamo alheri a gare ku wa in takfuru in kun kafirce fa ba wanda kuka cuta sai kanku saboda mai, fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima kafircin ku baki daya ba zai rage komai ba a cikin mulkin Allah yasa ana cewa ku ba da gaskiya din nan ba ana neman taimako a wajen ku bane ba ana neman gudunmuwa a wajen ku bane ba ana neman ku kare Allah da wani abu bane a'a da duk halittar Allah za su kafirce masa ba abin da zai rage a cikin mulkinsa shi yasa aka ce fa inna lillahi ku sani cewa tabbas ma fi samawati wal ar duk halittar da ke sama da ƙasa mallakar Allah ne wa kana Allahu Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba aliman masani ne bi khalqihi hakiman mai hikima ne kuma a cikin hukuncinsa ikra ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi yahudu da nasara da duk wani wanda da duk wani wanda magana za ta isa zuwa gare shi ana kira ahlal kitabi yahudu da nasara da duk wani ma har musulmi aka ce la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi kada ku keta haddi a cikin addininku ku faɗi abin da ba a ci addini ya kawo ba kar a ɗaga kowa sama da matsayinsa kar a tawaye ma kowa hakkinsa wala taqulu ala Allah illa al kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya abin da yake gaskiya shi za ku faɗa annabi Isa bawan Allah ne abdullahi wa rasuluhu shi ku tsaya nan bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya fi ku sa matsayin da ya ajiye shi kenan duk inda za ku ɗaga shi ku kai shi ba za ku taɓa iya ɗaga shi ya zamo abin da kuke faɗa ba innamal masihu isa ibn maryama ai ku sani cewa innama adatu hasrin kenan ai almasihu isa dan maryamu rasulullahi ai manzon Allah ne kadai ba wani abu bane ba Allah bane ba dan Allah bane ba salisu salasa bane yace innamal masihu isa ibn maryam ai almasihu isa dan maryam rasulullahi ai manzon Allah ne kadai to in ya zamo bawan Allah ne kuma manzon sa ne yanzu zai zamo Allah ko juz'in daga Allah madaukakin sarki wa kalimatuhu kuma kalma ce daga Allah da aka ce kun fakana alqaha ila maryam ya jefa zuwa maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki fa aminu billahi to ku imani da Allah madaukakin sarki wannan qadiyya ta kasance a cikin eh, nasara na jira wai su nasara larabawa ne amma nasara su ne ake ce nasara na jira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje yana faɗa musu sai ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban lam eh, sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ta تقول في عيسى ابن مريم sun tambayi manzo Allah kenan me kake fada game da Isa dan Maryam sai ya ce Abdullah Abdullahi wa ruhun minhu ai bawan Allah ne kuma ruhi ne daga Allah madaukin sarki cikin ruhin ruhin an danganta ta zuwa ga an danganta ruhi zuwa ga Allah ne idafatu tashrifin ba wai juz'i ne na Allah ba to da yake suna da mummunar fahimta da mummunar aqida suka ce izan yakfina haza ai kai ma ka shaida cewa juz'i ne daga Allah madaukakin sarki an fahimta to sai Allah madaukakin sai manzo Allah ya karanta musu aya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية نزلتي إذا يكفينا هذا ثم كما كاتي وروح منه سبب من أتشين حرش الله yana zamowa juz'i ne أبو abu yana zamowa abu أبو daga abu yana